بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتك الله مرؤوكين سركي wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tara albarka safiya ta laraba ta kuma 25 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha tara ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tara albarka littafin khulasatu ta azimul ilm wallafar a sheikh salih bin Abdallah al-usaimi hafizahullahu war'a kuma wannan shine mu na goma sha uku a cikin wannan littafi kuma muna fatan ya zama shine darasin karshe za mu gabatar a wannan littafi littafin yana zayyano mana matakai ne da ake bi domin bayani akan abin da ya shafi ilimi da darajarsa da kuma girmama shi kanan kansa ilimi din idan aka ce girmama ilimi ya shafi mai karantarwa ya shafi kuma wanda ake karantarwa taruwa za su yi su biyu duka su girmama ilimi kuma kowanne akwai irin nauyin da aka ɗora masa shine malam ya ce almaƙilu ta sai ashar babi na goma sha tara daga cikin babi da suke magana ka abin da ya shafi girmama ilimi sai ce shagaful qalbi bil ilmi wa tuhu alai shagaful qalbi bil ilmi ya zama na zuciya taso ilimi gaba ɗaya babu wani saƙo babu wani lungu babu wani wuri sama ko ƙasa dama ko hagu na zuciya da so da ƙauna na ilimi bai shiga wurin ba haka ake so ga dukkanin wanda yake neman ilimi ya zama na yana da matuƙar son ilimin asali ma san ilimin ya mamaye cikin ƙoƙon zuciyarsa kada ha hubba kada ha hubba mana a shagafu shine mamaye zuciya gaba ɗaya ya zama na zuciyar ilimi ya mamaye ta so da ƙauna da kake mai ilimi ya mamaye ƙwallon zuciyarka wa ghalabatuhu alaihi so na ilimi yarin da yayi zuciyar gaba ɗaya ba wani abu da take so ba wani abu da take kauna babu wani abu da take bege in ba ilimi ba daga duk wasu abubuwa da suke lazzaci ne na duniya ba ta kauna shi ba shi ne a gabanta ba canza waya canza riga canza takalmi akwai wani takalmi da ya fito sabo biyar. a wata hula dubu goma sha bakwai da ɗari biyar duk ba ita ce a gaban ka ba zunzurutun so da ƙauna na ilimi ta yadda me zai taimaka maka wurin tabbatar da wannan so da ƙauna da kake mai ilimi shine sawa'un keke za ka samu ko ku a'a mashin ɗinka zai za ka ɗan yi makaran ba duk dai tunanin ka gaba ɗaya ka abin da ya shafi ilimi ne to haka ake so kuma wannan yana daga cikin matakaiya na girmama ilimi cewar lalle ilalla kana girmama ilimi kuma wanda ya yi haka to akwai karancin girmama ilimi a tare da shi sai mala ya ce fasidu talabi lahu yujibu mahabbata wa ta'alluq alqalbi bihi ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه ما نتفصدق الطلب cewar kana neman ilimi da gaske cewar kana neman wani abu da gaske ilimi ko ba ilimi ba to lahu fasiduqu palbe lahu palabe lahu cewar kana neman wani abu na ilimi da gaske yujibu mahabbatahu wannan san da kake da gaske shi zai tabbatar da cewar kana son ilimi shi zai tabbatar da cewar kana san ilimi wa ta'alluq alqalbi bihi kuma yadda zuciya ta ratayu da ilimi da kaunar ilimi ya zama na zuciya ta so ta kaunaci ilimi wana kuma zuciya ta tara ta yi da shi da ilimin da kuma san ilimin wala ya nalul abdu da bawa bai taɓa samun darajatar ilimi ya samu daraja da matsayi da ƙoluwaluwan bege na ilimi hatta ta kuna lazzatu kubara fihi har sai babban abin da shi bawa yake so yake kauna yake son ya ji ya ɗanɗana shi ne ilimin to daga wannan lokacin ne da bawa zai fara tunani zai fara ɗanɗana darajar ilimi amma duk lokacin da bawa yake son ilimi kuma yake son wani abu sawa'un wannan abin sun yi san da yake ma ilimi da wannan abin sun yi kankankan yana son ilimi hamsin kuma yana son wancan abin shi ma kashi hamsin ba zai samu darajar ilimi ba zai samu lazzatul ilimi ya yana jin ɗanɗano na ilimi ba zai samu ba so ake yi gaba ɗaya so da ƙauna ta ilimi ta zama ta mamaye zuciyar mutum to a nan ne zai dinga jin ɗanɗanon ilimi din wa inna ma tanalu lazzatul ilmi bi salasati umur zakaraha abu abdullahi bin qayyim rahimahullah أحدها بذل الوسع والجهد وثانيها شرق الطلب وثالثها صحة النية والإخلاص ما لا wa وإنما كما أبن سني كوي تنال لذة العلم ana samun ɗanɗano da zaƙi na ilimi ne bisa lasaci umur ta hanyar bin abubuwa uku su zai sa mutum ya samu ɗanɗano na ilimi zai samu zaƙi daraja ta ilimi zakara abu abdullah abu abdullahi ibn qayyim ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku cewar muddin mutum ya bi su muddin mutum ya lizimce su to shakka babu zai samu ɗanɗano na ilimi zai samu zaƙi na ilimi zai samu daraja ta ilimi abu na farko cikin uku ɗin bazulul wus'i wal jihad bazulul wus'i ya yi amfani da iya ƙarfinsa ƙololuwar ƙarfinsa wal jihadi da ƙarshen ƙoƙarinsa wurin neman ilimi abu na farko da nan ne mutum zai samu iya cewar ƙoƙarinsa dai to daga inda ya tsaya ɗin ba zai iya yin gaba kuma kuna ji da kyau ko to daga wannan lokaci ne zai samu ɗan ilimi amma wallahi yana son ya zo makaranta amma gashi ya yi bako suraka. duwala Allah ya hakuri sai ka zo da bakon majalisi ka ce ya yi daidai da lokacin da muke karatu majo su ka karo ka gane ko to in kai mai haka in yana son karatun sai zo in ya son karatun gaba ba zai zo ma ziyara daidai lokacin da kake zuwa ba amma ka ce mai wallahi muna da karatu amma saboda zuwan da kai ne dole sai kaza to ba zai hana mai gobe zuwa a daidai lokacin ba sannan ka gaya mashi cewa ziyara shi ta fi karatun muhimmanci iya wus'inka iya kullum kullum in wani abu ya gita maka to karka ɗauki wannan abin shine matakin farko na kauda zuwa makaranta na farko ka yi tunanin ya za ka haɗa su ka zartar da wannan abin ko ka zartar da wannan abin kuma ka zo makaranta wannan kenan in ba zai yi ba ya zai karin jayar da zuwa makaranta akan wannan abin shine eh ko dai ka ɗaga wancan sai bayan ka dawo makaranta ko dai ire-iren waɗannan abubuwa da musamman kuma da karatu na masallaci ba maimaita maka ake in ka zo ba kwaraje da ke saboda haka za ka ga bazlul wus'i shimfiɗa iya ƙoƙarinka amfani da iya ƙoƙarinka wal juhudi da iya ka iya dagewarka a kan ilimi ta yadda wannan dagewar da ya da kai to gaskiya baka da wata baka da wata samanta ina fata mun fahimci wannan da kyau baka da wata samanta ta yadda na san da insha Allah ta'ala a ƙasa ne mutum daga mai tumbu zai iya zuwa kokon ko a minti 30 ko 45 eh mana to a mai tumbi zuwa kokon ko eh zai kai awa daya a'a ran farko ran farko ran farko in yi awa daya rana ta biyu zai minti hamsin ne rana ta uku zai minti arba'in da biyar ne rana ta hudu sai ga dawo ta cimi ne rana ta biyar kuma ya zama jiki kenan ko daga nan daga kwakungu zuwa faso mun yi karatu da a tudun fulani wasu daga cikin gari suke takawa zuwa can ta bayan kwata suke biya haka to abin da nake faɗa ma kar mu ɗauki cewar ban samu abin hawa ba shine uzuri cewar ban samu abin hawa ba uzuri ba ne ya za ka sha gaban wannan abin idan tsakanin magariba da isha ake karatun sai ka tafi tun karfe hudu na da ka gama la'asar ko karfe biyar kana zuwa kawai a kaɗan shasha da jikin ka dan mamaki ba wanda zai gane cewar ma wai za ta rabta fil ardi kai kuna ce da kyau ku ba za wanda sai gane ina son mu lura fa waɗannan abubuwan takawa nan ana yin su a waɗansu buƙatu na rayuwa a yau ɗin nan a kullum akwai kusan akwai kusan a kullum wanda sai ya kewaye ɗaya bisa uku mina zai ce maka in ya ɗauki kayan nan daga limawa yake ko daga unguwan daji ko daga makera yake in ya ɗauka zai in ya zaga haka sai ya je sakatariya new secretariat sannan ya dawo kwakungu sannan ya wuce dutsen kura sannan ya dawo kasuwa ya ce kullum wani sai ya yi haka eh an bai kamata a ce karatu shi kadai mace yake ba uzuri ba kuma ya ce yana son shi yana kwanan shi har sai da zai karatu nan abu na biyu sidiku talab ya zama yana neman da gaske ya zama yana neman da gaske ba wai da fatar baki ba ya zama da gaske ike neman ba wai da fatar baki ba je da ke ko to idan ya zama da gaske ike yi ba da fatar baki ba za ka ga abin ya samu akwai bambanci da fatar baki baki ne kawai yake fada an an magana kan ilimi ce wallahi ita dai abin nan amma ba a ga abin zahiri a ƙasa ba na uku sihatu niyyati wal ikhlas ya zama yana da yana da nagartacciyar niyya niyyar mai kyau ce rashin lafiya ba ta samu niyyarsa ba wal ikhlas ikhlasinsa kuma mai kyau ne in ya samu waɗannan abubuwan guda uku to tabbas zahir zai samu ɗanɗano na ilimi domin da izinin Allah ta'ala duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa uku zai samu karatu sai dai kawai a ce wani ya fi shi wana ji da kyau ko sai dai kawai a ce wani ya fi shi yanzu me gaya na waya kira shine karshen abu na na abun nan bukatuwar waya shine ka kira a kira ka kullum da ke ko to haka yanzu ka rage makanka intanet ka rage makanka instagram ka rage makanka facebook ka rage makanka whatsapp ka rage makanka abubuwa imo da viber da sauransu duk ba ruwanka da da waɗannan a kira ka kira ka a kira ka kira in kuma ka sa ma an ɗauke wuta shi kenan ka ajiye wayar kiran ma da kiran ma a buga ba a same ka ba haka kalas ina fata mun fahimci magana so in dai mutum ya ɗauki rayuwa da sauƙi ya ɗauki rayuwa da sauƙi to da izinin Allah ta'ala zai samu karatu amma ya zama na lokaci guda yana son ya fantama a rayuwa lokaci guda yana son ya samu karatu kuma ya gane shi to abin ya cunkushe dole sai an samu sai wani ɗayan ya samu sarari ya wuce mala yace wala tatimmu hadhihi al-umuru thalatha illa ma'a daf'i kullu ma yushghilu an al-qalb kun ji ko mala yace wala yatimmu umuru thalatha waɗannan al'amurra guda uku ba sa cika lokaci guda a ce mutum ya haɗa su duka illa ma a daf'i sai tare da kore tunkuɗe ingiji yi shigilu an kalbi duk abin da zai shagaltar da zuciya duk wani abu da zai shagaltar da zuciya sai ka ingiji shi na farko duk wani abin da zai sa maka damuwa kare kawo maka matsala duk wani abin da zai sa maka damuwa ka cire shi don ita damuwa kore ta ake a ƙur'ani da alghammu da alhuzunu babu shi korewa ake wala hum yahzanun ba sa baki ka duba ba inda aka yi bakin ciki kore shi ake to kada mutum ya yi abin da zai janyo mai bakin ciki da damuwa ina fata mun gano wannan da kyau ko kada wani abin da zai janyo mai bakin ciki ka bari shiga zuciyarka ka ɗauki al'amura da sauƙin gaske in abin hawa ya samu shi kenan bai samu ba kawai ka share kafa ka tafi wurin karatunka ana fata mafi kar kuma ka tafi wurin karatu da zummar ai wane zai je zai dawo da ni shi ma ake sa kuma a rana shi ma sai da ya tako duk wani abin da zai sa maka damuwa kar ka sashi a ciki kawai ka ji cewa za ka iya takawa duk inda ake takawa a je namiji kake za ka iya takawa ka je yana ga cikin manya-manyan siffan ɗalibin ilimi ya zama arrajul yana da rujula cewar zai iya takawa ya yi shi ba abin da zai gagare shi an a zagame na so uku zai ci to da wa za a tafi shi kenan kawai haka duk wani abin da zai shagaltar da zuciya bakin ciki ne waswasi ne wana je da ke ko waswasi ne kasan shaidan in ya fitowa mutum tana sai ya fitowa mutum tana in ya fitowa mutum tana sai ya fitowa mutum tana kuma duk waɗannan abubuwa fa da kaji ake ta magana ana magana ne fa akan karatun addini karatu da ake yau na rayuwa na boko mutum duk waɗannan abubuwan yana tabbatar da su a zuciyarsa <laughs> duk waɗannan abubuwan yana yana abin nan ne sp student power ko garin kwaki sai ga an abutun a makarantar boko ne sai ga ɗaliban da za ka ga ya yi ci uku sai a hankali da safe da rana da yamma jan usuri in gana neman jan usuri in ka je makaranta ka a dan sako da na safe dan yi hatsi sai zama shine na safe kuma shine na rana haka ake ta kuma alhamdulillah zuciya shi a hankalin shi kwance ina ganin shekaru ne ayyaman nema a dudat shekaru ne ke da kuna ji da ke ko saboda yana ganin in ya gama ya samu wannan kwalin kawai da ya samu wannan kwalin ne kawai ya riga ya gama komai haka ake ta nuna mashi kuma shi yanzu ya ga akwai waɗanda suke da wannan kwalin da sama da wannan kwalin kuma suna na a ƙasa shekara uku ko shekara hudu haka ne ko ba haka ba ne to kaga wannan ashe funun ne zato ne amma za ga yana bazul wusu yana iya kokarin shi wurin kare waɗannan abubuwa ɗin saboda kuma karatun addini shine a haƙu biha wa ahaluha shi ya fi cancanta waɗannan abubuwan domin kana da yaƙini a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in dai ka bi waɗannan to za ka samu karatun kuma za ka samu lada a wurin Allah shi kuma wanda ka ga furun ne zato ne in ka kawo ya ci ayya jiya aka gama shortlist in ya duba takardun ya ci ina ya babu takarda ka za ka za ka yana cewa mutum wasi a cikin zuciya Allah ta'ala ya sauke mana ya ce inna lazzatal ilmi فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليه نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة ما إن لذة العلم لندنون إلمي فوق لذة السلطان يافي لندنون ملكي لندنون da matsayi na ilimi ka ji test ya kama harshenka sosai ya kama zuciya to ɗanɗano na ilimi ya fi ɗanɗano na sultan na shugabanci wal hukumi da hukunci Allah ke ta tsallau iliha nufusun kasira wanda za a ga zukata da yawa shi wannan abin suke hangi ta tsalla su suke hangi ɗaya wa tubzalu li a wafira kuma saboda samun wannan matsayi na shugabanci da hukunci ake kashe dukiya wa tubzalu li ajali ake kashewa saboda ita amwalu mafira dukiya mai yawan gaske dimbin dukiya dimbin dukiya waye form ne na na na chairman na neman chairman na wata state da aka yi aka yi zaɓe form kawai dubu ɗari biyar form na chairman local government dubu ɗari biyar eh ba fa fom din ba fa wai na jam'iyya da ta sayar ba a'a na INEC da ta sayar to yanzu fom din jam'iyya kuma nawa ya siya nawa kenan biyu sannan zunzurutun fasta da za a sa nawa za a sa uku sannan yadda za a shirya yadda za a je yakin neman zaɓe sannan waɗanda za a zo a ba su alabukun a watsa musu su kuma nawa za a ba su to za ga ana kashe dukiya in ka gama lissafa a matakin shiyama na local government kun lura sai ka zo ka ga shi kuma a matakin state governor dan takarar gwamna shi kuma nawa zai kashe ka duba ka ga kai da ganin abin kasan sunan shi ya ci sunan shi yakin neman zaɓe kai da ganin yadda ake abin nan kasan ya zama yakin neman zaɓe kun lura da ke ko to shi sa mala ya ce wa tubdhulul ajali amwalun wa fiya wa tusfaku dima'un ghazira ake zubar da jini ake zubar da jini akan me akan mulki wani ma gaba ɗaya sai ga zubar da jini kaman a fakaice yana son haka ne saboda watakila hakan zai sama a ce ba za a zaɓe ba sai kuma ga an yi zaɓen kuma an kawar da shi wani kuma zubar da jinin saboda tsafe-tsafe saboda tsafe-tsafe wani kuma zubar da jinin saboda in aka bashi ya yi karfi to zai taba haka da za ga abin da iri daban-daban Allah ta'ala ya tsare duk saboda waɗannan sultan ga ake ake ta tsallawa ilai hannu fos zukata suke ta kwaɗayin su ga sun kai ake kashe dukiya mai tarin yawa ake kuma zubar da jini amma jin daɗi ɗanɗano na ilimi sama yake da ɗanɗano na mulki wali haza kanatul muluku tatafawwaqu ila ladhati tatashawwaqu ila ladhati al-ilm wa tahissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha malai ce saboda wannan ne kanatul muluk sarakuna suka kasance na ku ce ta tawakko kenan wali haza saboda wannan kana tilmuluku sarakuna suka kasance ta tawakko ilalar zatil ilmi suke ta kwaɗayi suke ta hangi suke ta so su ga sun samu ɗanɗanon ilimi sarakuna suke so kaga wanda ba sarki ba shi mai yake so ya zama sarki amma shi sarkin ya samu sarautar ba fa sarki wanda gwamna yake ya naɗawa ba ina son ku lura da kyau ba sarkin da gwamna yake nadawa sarkin da gwamna yake nadawa ya gaba gwamna to ba shi ba sarkin da yake nada gwamna zai cire shi kuma ya mai ya sa ya sa wani ko lura da ke ko to shi ne, shi ake nufi da muluk sarakunan da suke nada gwamnoni ma'ana su suke da zartawa in an na rantsar da sarki Eh, babban shugaban kwamanda sojojin ruwa zai zo ime mu baya na sojojin sama zai mai mu baya na sojojin ƙasa zai mai mu baya na 'yan sanda zai mai mu baya duk gaba ɗaya shine alƙa'idul a'ala li jami'i quwwatil askariya shine babban kwamandan askarawan sojoji gaba ɗaya irin wannan sakin ake magana to ire-iren waɗannan sarakuna shi kuma yana sanya ga ya ɗanɗani daraja ta ilimi وتحس فقد عينا جي أدكيش بسامو النندرتر إلى منبا وتطلب تحصيلها ينا نيما ما زي زاي يسامو النندرتا إلمي إلى لأبي جعفر المنصور على خليفة الأباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكي بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويسوق الأحاديث مسندا قيل لأبي جعفر المنصور an tambayi abu ja'far al-mansur al-khalifatul abbasi al-mashhur babban halifan nan babban sarkin nan a cikin daular abbasiyya wanda yake shahararren malami ne shahararren sarki ne shahararren sarki ne sarki ne mashahuri allazi kanat mamalikuhu wanda yake masarautarsa ta kasance ta mala'u sharqa wal gharb ta cika gabashin duniya da da yammacin duniya ta cika gabashin duniya da yammacin duniya gaba ɗan afirka ƙaratu ifirkiya alƙaratu samara tana ƙarƙashin mulkinsa ne afirka gaba ɗaya ba tana mulkinsa ne asbaniya andalus europe kenan ko andalus tana mulkinsa ne shi ke naɗo mata gwamna a tsibirin larabawa bari mu kira da sunan musulunci jaziratul arab ka sa musulunci daga baya yahuda suka kirkiri middle east a sharkul ausat domin a shigar da isra'ila amma asalin geography na jaziratul arab babu isra'ila ciki to za ka ga gaba daya shi ke tura sarakuna zuwa uzbekistan tabaristan turkmenistan duk nan kasashe da suke a yau jihohi ne a lokacinsa kwana ji da ke ko jihohi ne a mulkinsa in aka tura sarki gwamnan da zai kula da misra to shi wanda ya haɗa misra da sudan da kaza da kaza da kaza su eritrea da su habasha da su kaza da su kaza da su kaza in an turo gwamnan da zai kula da maghrib shi wanda ya haɗa da murtaniya da morocco da libya da tunis da algeria da andalus in ka tsallake ruwa kenan atlantic ocean duk shi zai kula da su shi kuma masarautar abin nan herkwata tana baghdad shi kuma yana bagdad bagadaza kenan shi wa kenan shi sarkin eh eh sai yanzu da yana ake kusa karamar hukuma <laughs> eh ya turo kaga wanda ke kula da maghrib a shi ke kula da nan wurare. a'a sunan daular ake na abbasiyya saboda salasa sa koma zuwa ga abbas shi ba ban abdullahi bin abbas yi za su sanya ma daular suna a daulatul abbasiyya kuna ji da kyau ko yanzu ya kake ganin karfin mulkinsa eh sannan malami ne fa su yi sarakuna malami ne a cikin sarakuna ba wai sarakunan da ba san komai ba ne na addini tamla'ul sharqa wal gharb aka tambaye shi aka ce da shi hal baqiyat min ladzati dunya shay'un lam tanalhu aka ce ran kai dade aka haka ake gaisuwar sarakuna ko aka ce ran kai dade hal baqiya min ladzati dunya shin yanzu a halin da ake ciki akwai wani ɗanɗano da yake a nan duniya lamta nalhu da baka same shi ba hal baƙiya millar zati duniya shay'un lamta nalhu shin akwai wani ɗanɗano wani abu mai zaki a nan duniya da ake samun shi da baka ɗanɗana shi ba tambayi kenan da aka yi mai gashi akan gadon sarauta sai dai tura barkiya kawai sai dai a tura kaza duk suna ƙarƙashinsa na ga daular rumawa an karya ta daular farisa an karya ta ko ba sa karkashin da suna tsoron shi ko ba sa sa sai dai su aiko da jizya su kawo haraji idan su aiko da jizya shine super power a lokacin aka tambaye shi aka ce ranka ya daɗe a ko wani abu ɗanɗano da ake samun shi a nan duniya da baka ɗanɗana ba faƙal sai ya ce wa huwa mustawin ala kursihi ya ce yana zaune da zai ba da amsar fa yana zaune a kan gado na sarauta riri mulkihi ala kursi a kan kujerar sarauta riri mulkihi da gadon mulki ya ce baƙiyar hasla wani abu ne kwaya daya wata ɗabi'a ce kwaya daya ban same ta ba amma indi abin da ake so ne a nan duniya allah ta'ala ya ban shi amma dai abu guda ɗaya ne bai samu ba menene wannan guda ɗaya ya ce an aka ala mis ala shine in zauna a wannan kujerar da malam yake zama wa hauli ashabul hadith ce zama na gefe na ga ɗalibai nan sun zo karatu ai tullabul ilmi ga ɗalibai nan sun zo karatu fa ƙulul mustamli sai wanda ike ɗaga murya in malam ya faɗa yake isarwa sai ya ce man zakarta rahimakallah ya ce malam wa ka faɗa kuma ya ce ni kuma sun ce haddasana fulanun ƙala haddasana ƙala haddasana ya ce wannan ne ban taɓa samu ba kuma shi na ido na ya ce gani dai a zaune na ƙala haddasana ƙala haddasana shi ne kawai me kenan ilimi ya ce da yau gashi yana darasu ɗalibai sun zo daga sassan duniya yana biya musu karatu da haddasana idan ya karanta hadisi ya ce na ya haya an malikin an wani an wani an wani sai shi kuma mustamli sai ya kara ya ce malam ya ce kala haddasa na wani kala haddasa saboda na nesa su ji in an gama in an gama sai shi mustamli wanda ke isarwa sai ce man zakarta rahimakallah malam wa kuma ka faɗa sai ce kala fa na wani sai koro isnadi shi kenan wannan ɗanɗanan ne da bai ji ba inna lillahi wa inna يعني فيقول قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويسوق الأسانيد مسندا سيقول حديثي da isnadin su har zuwa ga ma'aiki shi dai wannan ne bai samu kuma shi yake bege har a lokacin da aka tambaye shi ina ma a ce zai samu wannan damar ku lura da kyau fa na farko sarki ne ba wanda gwamna ke naɗawa ba shine wanda yake nada gwamnan na biyu gwamnan su ne shugabannin kasashe a yau ba ma kasa ɗaya ba tun yanzu kagan ka ce maghrib to kasashe nawa ne ko kafin ka tsallaka ruwa kasashe nawa ne ku duba ku ga ire-iren waɗannan sarakuna da an shimfiɗa musu duniyar mulkin gashi nan zunzurutun mulkin ne ba mulkin ne mai faɗin abin nan kaza ba kai ka ce mulki ne na 50 by 50 in ka hada shi da iri iri waɗannan ai za ga mulkin yanzu kusan 100 ne by 75 ko eh? Allah ta'ala ya sauke to idan kaga ire-iren waɗannan mutane suna sha'awa suna har yanzu suna ganin wai fa bai samu wannan ba shine abin da yake bege yake kauna ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها بل تستحيل بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة ومتى عمر القلب بلذة العلم أدل لوكتين دا أكا زوجي متن ترايو دندنون علمي سقطت لذات العادات duk wani ɗanɗano na al'adu ko rayar da al'adu za a ga babu shi kuma ku lura da kyau za a ga babu shi duk wani inda zuciyarka ta kamu da ilimi ta sami ilimi tana kauna ilimi za ga wasu motoci da aka zo ana yayin su wani ya wuce <laughs> wani duk wasan yara ne duk wasan yara ne wa zahalatin nafsu anha zuciya za ta kau da kai daga waɗannan abubuwa ba ita babu su bal duk ba wannan ba tastahilul alam tastahilul alamu lazzatan bi hadhihi lazza duk wani jin radadi shine al'alam duk wani jin radadi na zuciya za a rasa shi in aka samu ɗanɗano na ilimi kuna ji da kyau in dai mutum ya samu ɗanɗano na ilimi to ba zai ji wani abu da yake mai zafi a jiki ba ba zai ji wani abu da yake damunsa ba in ya samu ɗanɗano na ilimi ta dai na farko na farko zai fahimci cewar ah, ah, ah, abin da ya samu likaila ta asau alama ku wala ta tafrahu bima a ga babban abin da abubuwa na imani da tsantara Allah ta'ala ya tabbatar da kaddara ne kuma ya faɗi muku bayanin masiba ne domin me likaila ta asau alama fatakum dan karka zo kai ta bakin ciki akan abin da ya huce maka wala tafrahu bima atakum ko ka zo kai ta alfahari akan abin da Allah ya baku daman asali Allah ya kaddara komai abin da Allah ya kaddara shi zai baka abin kuma da ya hukunta shi zai same ka to ga idan mutum ya tabbatar da wani a zuciyar shi babu wani abu da zai zo kuma yafi karfin zuciyar shi ko ya mamaye zuciyarsa alhamdu da ɗanɗano na ilimi ɗanɗano na ilimi shine sama da kowanne abu kuma ka lura da kyau duk wanda za a mai yarfe ana mai yarfe ne da ilimi inda yarfe ne za a ce mai jahili ne a matsayin shi shi a ce mai jahili ko a ce ai bai yi karatu ba ai takardun bogi ike da su ko ba ku gani a zahiri ba a wanda ya nemi ba speaker ne ya nemi ya yana ji yana gani abin ya faskara ai malam ɗanɗano na ilimi sannan ilimin na addini shine sama da kowane ɗanɗano shine sama da kowane ɗanɗano shi yasa kake ganin ba kowa Allah yake ba ba ba kowa Allah yake ba ba ba wai a cikin mutum goma ba sai dai kai magana cikin mutum hamsin ka ga mutum ɗaya ko cikin mutum ɗari ka sami mutum biyu ko mutum ɗaya daga ɗanɗano na ilimi ilimi na addini ba ƙaramin al'amari ba ita gaisuwar sarakuna ya ake yinta ranka ya daɗi gaisuwar malamai fa ala gafarta mala ala gafarta mala allahu allah shine allah allahu yaghfiru Allah ya gafarta wa mala maka Allah Allah ya girmama ka a'anaka Allah Allah ya taimaka maka ko bai tsige so malami ba za ga ana ana mai addu'ar kusanci da Allah shi kuma wannan ana mai addu'ar tsawon rai eh ina fata mun jin ranka ya dadi shi kenan ranka ya daɗe ɗanɗano na ilimi ba ƙaramin al'amari ba ne duk wanda Allah ta'ala ya mai muwafaka da wannan hanya wallahi kada ya taba jin cewar wani ya fi shi daya kada ya taba jin cewar sun yi daidai da wani da ba akan hanya yake ba no kenan biyu ya gode ma Allah madaukakin sarki ya iya kokari ya ga yayi ne din wannan hanyar ya iya kokari ya ga ya ya tattalin hanyar an ruwaito fa ko wani malami da yana karantawa aka ce za a ba shi embassy na kasarsu zuwa saudi arabia ya kake gani sai ce ana so a raba shi da karantarwa ne ba zai je ba ana son a raba shi da karantarwa ne ba zai je ba embassador da bai je ba kenan ambassador da bai je ba kenan ina fata mun fahimci wannan da ke ko to za ka ga kuma har yanzu batan shi na nan waɗansu da suka je ambasadan bayan bayan shi da shekara goma har an batan su kuma ya wuce wannan hanya karka taɓa ji a ko ta da ta daidai da ita karka taɓa jin a ko ta da ta yi daidai da wannan ba fa fi wannan ba a'a ta ma kama wannan karka taɓa ji babu wata hanya da ta kai wannan ka lizimci ta ka gode ma Allah ta'ala da ya ɗora ka akai kuma ka gode ma Allah ta'ala shi ne ka yi riko a kanta ka dagi ka dinga karanta karatuttukan nan kai kai kadai a cikin daki ka karanta ka ta da bakin ka karanta ka ta da bakin ka iya karantawa ka rike fassara ka bi matakai da malam yake ta zayyanowa Allah ta'ala ya mana muwafaka gaba ɗaya قال قال حفظه الله الماكر العشرون حفظ الوقت في العلم حفظ الوقت في العلم tsara lokaci tsari lokaci Hibdu waqti fil ilmi mutum ya tsara lokacinsa a ilimi wannan abu sananne ne ya shahara sosai a bakin mutane cewar al'ilmu saifin alwakatu saifin ko alwakatu ka saifi illam ta katulhu ya lokaci kamar takobi ne in baka fille shi ba sai ya fille ka lokaci ka duba da kyau idan ka gama wani mataki na karatu daga gamawarka daga zuwa yau shekara nawa yanzu ɗauki wanda ya gama diploma daga kama shi zuwa yau a fakaice zai gama ya kusa yin wa shekarun wata diploma wanda ya gama nce wanda ya gama digiri ka tuna shekarar da ka shiga da yau gashi za ka fita wana ji da kyau ko ko ka dubi majalisin ilimi da aka fara yi aka fara yi yau darasi na nawa aka yi da kai ko yau kwana nawa da zuwa to wallahi lokaci kun ji ba ni bashin rantsuwa ba lokaci ba karamin al'amari ba ne hibzul wakti fil ilmi tsara lokaci kiyaye lokaci matuka kiyayewa a kan abin da ya shafi neman ilimi ƙalibin aljazi rahimahullahu fi sai da khatiri yan ba ghilil insani an yi arifa sharafa zamani wa ƙadari wakti yan ba ghilil insani an yi arifa sharafa zamani wa ƙadara wakti ولا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ibn jauzi yake cewa yan bagilin insani ya kamata ga kowanne mutum ga kowanne mutum ala shigatul umum kenan ko kuma ga ɗalibin ilimi alal akhas musamman ɗalibi ya kamata ga kowanne mutum musamman ɗalibi an yi arifa sharafa zamani ya san matsayin lokacin da yake a ciki ya san daraja alfarma ta lokacin da yake a ciki kaga dai lokacin da wuce ba zai iya dawo da shi ba haka ne wanda bai zo wafa mashi da tabbas zai kai ko ba zai kai ba kenan wannan da yake a yanzu yake numfasawa shine lokacin shi ya kokari ya maintain na shi ya kokari ya kula da shi wa qadara ya san matsayi na lokacinsa zai yudhi'u minhu lahza kada ya wulaƙantar da seconds lahza second kiftawar ido kada mutum ya bata ta wuce fiye gairi kurba ba yi wani abu da zai kusantar da shi ga Allah ba ba wani da zai kusantar da shi ga Allah ba in ya tashi kuma wa yuqaddimu fiye al-afdala fal afdal sai ya gabatar da abubuwan da shi suka fi kowanne kima da daraja sannan mafi da su a daraja kullum a musulunci ana koyar da mu categories abubuwan an su zo maka wanne ya fi wanne zai ke biye da shi wanne yake biye da shi to a haka mutum zai dinga gabatar da su ya gabatar da al'afdal fal afdal min alƙauli na maganganu wal'amali da ayyuka kada mutum ya yi wasa da lokacin da yake a ciki kada mutum ya yi wasa da damar da ya samu watakila ka samu damar shigowa gari ne ta sanadiyar makaranta kaza da kake yi kada ka yi wasa da wannan damar ina fata mun fahimci wannan da kyau da zaran ka gama ka koma kuma sai ga begen komawa garin da zuwa majalisin tun kana yi tun kana yi tun kana yi sai kuma ga ya zo ya wuce ɗaya lokacin da kake a ciki shine kake da tabbas yanzu baka san shi malamin ba me shirye-shiryensa watakila kawai rana tsaka ya ce muku uh, subhanakallahumma hamdi tafiya ta kama shi zuwa wuri kaza shikenan ɗaya ko dai halinsa biyu ko naka ko na malam din tunda ba wani abu aka sa mizani ba cewa sai mutum ya kai duk waɗanda suke da wayo a lokacin da an ga alƙadu sambo jin labarin rasuwa shi kaɗai aka yi cewar alƙadu sambo allah ya mai rasuwa ina fatan kun tuna yi a tsufa da waye duk bai kai haka ba duk ba a kawo haka ba kawai ji aka yi rasu Allah ta'ala ya ji kashar kafara a hamshe shi to kullum kada ɗalibi ya dina ganin ai malamin da kamar da sauran shekaru ko da kaza da kaza zai je ya gama hada hadarsa ya zo ya yi ya zo ya biya karatu ɗaya kenan kaga akwai rasuwa akwai lokaci watakila shi malami duk inda ya je karatu zai zai buɗe haka ake fata in tashin shi in Allah ta'ala ya kaddara abincin shi ya kare a garin zai koma wani garin kawai kuna gani sai dai ya ce to ya muku sallama ga mota ma ta zo za ta ɗibi kayansa ko haka yake ba ko kuma kai karan kanka kawai Allah ta'ala ya sa abincinka ya kare a garin yanzu kuma Allah ta'ala ya sa ka sami damar koma umma ahiya yanzu kai ɗin da ake gani kake ganin kana jin baki-baki na hajjanka an kaje can kai ne mala ya kuma ake ciki yanzu da me kuma ake malinta da dabara ko da karatu da karatu ba da dabara ba eh karatu ko to kai gani saboda ka yan uwa kada mai wasa da lokaci kada ka taba jin cewa kana da yaran lokaci kana ganin cewa ai zuwa kaza ai zuwa kaza baka san me Allah ta'ala ya rubuta maka ba baka san me Allah ta'ala ya rubuta maka ba kawai kawai zai gaji an kawai zai gaji yanzu gaba daya komai naka ya koma a nan bara eh eh

shi kuma ya fi ya saboda haka kai amfani da lokacin da ka samu ina daɗa jaddada mana malam babi ya yi ka yi amfani da damar da ka samu ta lokaci ina son ka fahimci damar ka ba ita ce damar malam ba damar malam ba ita ce damar ka ba sai Allah ta'ala ya sa yanzu ga damar malam ga damar ka nawa kenan biyu to karke wasa da ita karke wasa da ita ina fata mun fahimci wannan karke wasa da ita dan baka san wace ce ba baka san wace ce ba kawai malam ya ce muku inna alhamdulillah kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai kuma wani kara sai dai ta juyayi wallahi malam mun yi begenka mun yi kaza mun yi kaza tun lambar malam tana waye ka ta faɗi kamar da ita ta da kamar da ita sai ga haka manta shi ne ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka mutum ya kiyaye ana amfani da lokaci an sa lokacin karatu ne lokacin daura ne wani wallahi za ga wasu abubuwan malamin yana nan kai din kana nan wannan lokacin kuma bai maimaitu ba kun yi shiru ga malam din ba ya je wani wuri ba ga kaɗin ba wai ka je wani wuri ba amma wannan lokacin da aka yi bai maimaitu ba daura nawa muka yi ta fara'i ta gado biyu ana ta kokarin za a wata za a wata shiru kake ji mashirki ya ci shiru arma arma to ka dubu waɗannan shekaru da aka samu na lashin tsaro yanzu a cikin lokacinmu aka cire shi ba da karatuka suka dakata gaba ɗaya a najeriya a cikin lokacinmu aka cire shi yanzu waɗannan shekarun waɗannan shekarun hmm. malam jafar rahimahullahu azza wa jalla zan baku labarin mutane biyu malam jafar rahimahullah a 1991 1991 kenan ko ba shi ne aka yakin golf ba yakin tekun fasha na ɗaya a lokacin duk makarantu da ke yankin ƙasashen larabawa middle east an rufe su saboda wannan yakin kuma ba a ba da tiket na ka koma gida ba sai dai kawai wata ya kare a baka a baka allowance shikenan malam jafar ya ce a lokacin ya haddace rahabiya a wannan lokacin ya haddace manzumatar rahabiya ta ilimin gado baiti nau ce? 166 kuna ji da kyau ko a sheikh masari ibn suleiman ibn nasir tayyar hafizahullah ina cikin manya-manyan malamai masana tafsiri a yau a ƙasar saudi arabia asali ma shi ke kula da salabas na tafsiri na ƙasar saudi arabia gaba ɗaya farfeso ne a tafsiri yake cewa a wannan lokacin wannan lokaci kenan eh 1991 a wannan lokacin yake masters a tafsiri aka shiga wannan halin a lokacin da ya karance littafin tabari tafsirin tabari ya eh, shi malama saboda babu babu shiga aji kuna ji da kyau ko babu shiga aji a lokacin ya karance littafin tabari tafsirin tabari aljami'u li ta'wili ayil to abinda nake nufi kuna makaranta sai aka shiga strike yajin aiki na sati daya akwai zuwa aji babu zuwa aji yanzu me abin da za ka yi wannan sati daya sai ka dauki wata manzuma wani littafi ka haddace shi ne mana ko ba haka yake ba ko sati biyu masai ga an tafi shekara uku abin na wai shekara wata uku ko wata biyu kwanan arba'in kaga ɗalibi kawai sai gararan ba yake yi bai san kimar lokaci ba. Ƙwalar Hafizahullah, wa min huna azumat ri'ayatul ulama'i lilwaƙ. Hata ƙala Muhammad bin Abdulbaki Bazaz, ma zayyatu shai'a min umri fi lahawin aula'in. Ma zayyatu sa'atan min umri fi lahawin aula'in. Wa min huna malaice daga nan nefa, azumat inayatul ulama'i bil ilmi. Kula da kula da ilimi da malamai suke yi ya girmama abin yake da girma malamai fa yadda suke kula da lokaci abin ya girmama قال محمد بن عبد الباقي muhammad محمد ابن عبد الباقي yake cewa ma dayya'tu sa'atan ban walaƙantar da lokaci na awa ɗaya ko minti ɗaya ba min umri a rayuwa ta fi lahawin a sharholiya a wala'imin ko wasa ban yi ba awa ɗaya dai a ce wai gani ina filin ƙwallo shi wani albazas ne a ta ai shi karatun da muke ba balarabe a ciki ba wani ba balarabe ba eh. ina ai can wasa yanke can wasa yanke ai sun watsa su wajen wasannin nan muna sauka a egypt gashi na kurratul qadam in suka fara maka kurratul qadam kwallon kafa kwallon kafa kwallon kafa a kwarai kuwa kwarai kuwa na fahimci magana eh a da kula a lokacin to ai za kuma akwai waɗansu abubuwan ma lahawin sharholiya a wula ibin kowa sabai taɓa yin wannan ba ƙala abul wafa ibnu aqil alladhi sannafa kitab al-fununi fi tsamani mi'a mujallad inni la yahillu li an udhi'a sa'atan min umri qala abu al-wafa abu al-wafa yace wai abu al-wafa ibn aqil alladhi sannafa kitab al-funun wanda ya wallafa littafin da ake kiran shi kitab al-funun fi tsamani mi'ati mujallad mujalladi 800 yake da shi mujalladi 800 eh mujalladi ba shafi 800 ba yau wa arma ba shafi 800 ba bulugul eh, wannan wani ce bulugul maram ka ce da irin bulugul maram irin muwatta irin kaza irin kaza irin kaza ire-iren su guda 800 ya wallafa sunan littafin kitabul funun ga abin da yake cewa yake yankin wai eh. a majalisi ya buƙaci a samu shi ba sai a samu shi yi ba kuɗin ba inda mutum zai biye shi a awa takwas ai sai a samu mai shi ya ce ga abin da ya ce kulura ya wallafa littafi mujalladi nawa 800 fa volumes ba 800 volumes ba ya wallafa ya ce in ni lalle ni niwa kenan abu wafa ya ce laye hilluli bai taɓa halatta a gare ni bai halatta a gare ni ba an udayyi a sa'ata min umri in wulaƙanta da minti ɗaya a rayuwata bai halatta gare ni ba ni dai bai halatta a gare ni ba kai ma kaga alama dan da ya halatta da bai wallafa 800 volumes ba akan akan wannan eh so zaka zaka programming din lokacin ka ne za ka yi programming ɗin lokacinka in ka tashi daga bacci in ka tashi daga bacci ka shiga bayi minti nawa zai ɗauke ka fitowa daga bayi ɗayan biyu ko dai akwai gosulan ko ba gosulan in akwai cunkoso minti kaza in babu cunkoso minti kaza sannan a wannan minti kaza me za ka yi ina ƙwarai kuwa kafin a zo a shiga ba mutum uku ne a gabanka kafin layi ya zo kanka me za ka yi na shiga bayi haka kawai za ka bar lokacin yi ta tafiya eh wa balagat bihim alhalu halin fa girmama lokaci ya kai su an yi qara alaihim halal akali ana karanta musu abinci a karatu a lokacin suna cin abinci ana karanta gashi yana cin abinci maimako ya dinga cin abinci ya kunna rediyo sai zama yana cin abinci sai wani ya dauki littafi yana karantawa shi yana karanta shi wani ya ɗauki littafin yana karanta shi kuma yana saurara abin da ake karanta kaga a wannan karatu ta kila zai samu hadisi biyar shida kuma yana cin abinci wai saboda tsabagi in ya ɗauki minti uku na cin abinci kamar saboda abinci kawai ya bar lokaci gaba ɗaya ya wuce akwai tsangaya inda ake karatu fa da zuwa ake yi a raba abinci dama abincin shine kosai ake ta raba shi kuma wani ya samu tsinke haka kamar yadda ka san tsinke tsiri ya kafe shi in ka zo da kosanka sai duka cike mashi shi a ana shi karatun shi ike yi bai samu lokacin da zai ja numfashi ya jefa abincin a kosan a baki ba idan ya kafe shi nan shi yana buga karatunsa yana zuwa sai ya kai ga inda yake so sai ya tattara abin da zai ci kai ba fa wai suna cin abinci ana ana musu karatu ba a'a bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala sun kai matsayin da ana karatu sun kewa ya bayi ya ya bayi ya tsugunna sai wani ya tsaya a wajen bayin da littafi yana karanta mun tsaya hadisi na goma sha ɗaya qala haddathana bundarun haddasa na wani shi kuma yana bayi yana sauraro wanda yake bayi dai baya magana to amma ba hana shi sauraro ba wana ji da ke ko saboda tsabagen wannan minti biyar ko minti uku da zai yi a bayi kada ta tafi haka kawai saboda bayan gida ya bar minti uku ta wuce wani ku kaga yin shiga bayan gida yakan yi minti goma ko a ce wai saboda cin abinci ya ɗauki minti uku ya bata ta wuce ina fata mun fahimci wannan da kyau ko akwai wanda yake fa yana karatu ne yana karatu ne fa ake sallah da ake da sallah ta zo sai dora a karatun da ake ma'ana ana sallah an kira sallah daidai lokacin da aka zo ya zo karshen suratul nisa'i za a yi sallah haka haka idan da sallah ina zai tashi kenan suratul ma'ida saboda ka shine lima da ya karanta fatiha kawai sai dora da ma'ida abin da raka a farko raka ta biyu karanta fatiha ya dora da ma'ida aka idan da sallah sai ya ɗora da karatun ba sai ya maimaito ma idan daga farko ba malan gana jin labarin wasu fa sai ga wai kai yanzu a ina kake eh <laughs> a haka ko baba ya a haka gaskiya ne in dai mutum zai shiga bayi a zauna daga waje ana karatu don gada ya zama da shiga bayan shi ta minti uku kawai ta tafi haka kawai ko kuma ya zauna yana cin abinci a koma gefe ana karatu yana ji don kawai kada cin abinci ya ɗauke min minti biyu ko minti uku ko minti biyar to ya kake gani ya kake ganin kula da lokaci in kana jin labarin waɗannan amin arama eh mai mujalladi 800 eh, amma lokacin bai da yayi ba eh to in kuma bai iyalin ba shi cikinsa ba ciwo yake da shi daga daga bahar maliya ina son mu lura da kyau ina son mu lura da kyau abinda waɗannan abubuwa suke lura da shi masu kuɗin lokacin masu kuɗin lokacin kun lura da kyau ko a wadatar da ake da ita a da zunzurutu ba ta kai ta yanzu ba amma amfanin wadatar na da ta fi yanzu kun da ke ko naman da ake ci da ba a cin shi zunzurutun nama kawai amma dabbobin da ake da su yanzu kuma babu su da ina fata mun fahimci wannan da kyau to za ga ire-iren waɗannan abubuwa da gwamnatoci da masu kuɗi da sarakuna duk ayyukinsu kenan an san adadin an san adadi an san adadi na makarantu da ake da su da malamai da ake da su a kowanda yake aikinsa shine kullum ya abinci kuma wannan abun bai shafi talaka ba wai banda talaka ba akwai tsangayon da ake aikin su makauta shine kullum su yi abinci su kawo makaranta su ajiye kadai su basu san wasu kawo ba kuna ji da ke ko duk makauta za kowa zai yi abin da zai kwaso abin da ya a gida ne kawai ya kawo wurin ya aji dan gidan ya san kwana in an gama kawai zai zo su ɗauki kwanukan su ne su ba san masu kawo ba sun je tabbatar makaranta suka kawo shikenan haka sai zama na an samu alkhairan baki daya Allah ta'ala ya tsare eh har yanzu ba a rasawa a wasu wurare amma dai abin ya yi ƙasa mana ya ce fahafas ayyuhar talibu waktak fahafas falaka da ablagar wasiru salihu bin hubaira fi nushika bi kauli wani waktu an faso ma'uni ta bi hifzihi wa arahu ashala ma'alaika ya ta matar fafaf ayyuha talibu waqtak ya kai dalibi ka kiyaye lokacin ka matuka ka kula da lokacin ka matuka ka lura da kyau shi wancan mujalladi 800 ya wallafa yanzu yanzu a ce ka dora ma kanka zaka biya 40 hadis zaka biya 40 hadis biyawa ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo zaka biya shi ba wai a gaba malam ba biya larabcin kadai za ka biya shi so hudu za ka biya usulun salasa so hudu no kenan takwas a sati daya eh a sati daya dalibi ne sati daya shi ne maimin ko kana ci abinci sai wani ya dinga karanta maka ya dinga karanta ya kasa cikin biyawar shi ma an ka gama yana ci abinci sai ka dinga karanta mishi ko su ire-iren waɗannan na magabata su ba za a rayar da su ba sai dai a karanta a ji kai ai zamanin da an taɓa yin wani shikenan a sai yake cewa fafas ayyuhar ɗalibi wakta ya kai ɗalibi ka kiyaye lokacinka falaka da ablagal waziru salihu ibn hubaira hakika babban waziri waziri a larabci kenan waziri a turanci minista ibn hubaira yana cewa ya kai ƙarshe wurin yi maka nasiha inda yake cewa walwakatu an fasu ma'uni ta bihi walwakatu shi kuma lokaci an fasu shi ne mafi tsadar ma'uni ta bihi abinda zaka yi lura da shi eh? ma'uni ta bihi bi hifzihi abinda zaka yi la'akari da haddace shi da kula da shi da aka mai da hankali akan abinda aka ma'uni ta bihi abinda aka mai da hankali da haddace shi lokaci shine mafi tsadar abin da aka mai da hankali aka kula da kiyaye shi da tsare shi wa arahu kuma ni ina ganin shi lokaci in juwa kenan ibn hubaira wa arahu kuma ni ina ganin lokaci ashala ma alayka yuti'u shine mafi saukin abin da zaka rasa shine mafi saukin abin da zaka bar shi haka kawai ya tafi sabahalala haka kawai ya tafi haka kawai babu sidi babu sadada ka ji kai kanka kana tambaye kanka wai yanzu dai karfe goma sha ɗaya na safe wai me kai ne tun bayan da ka dawo daga karatun kwalasatu ta azumin ilimi me kai ya tafi ya tsaya a nan ya tafi ya yi kaza ya tafi ya yi kaza ko kuma ya je banki yana an yi layi kafin layi ya zo me ya kamata yi a lokacin kawai shi ma ya tsaya kawai ya tsaya a ba a haka yi ko ka je gidan mai za ku sha mai ana layi shi kenan sai ka tsaya kana duba layi ba wani abin da za ka yi ba za ka yi muraja'a ba akwai malaman bada su tafiya suke daga wuri kaza zuwa wuri kaza izifi kaza yake yi akwai wanda ya shahara in ya zo ya samu kana aiki in mutum yana aiki a gona ya ake ce da shi barka da aiki to shi in ya zo ya tsaya ba zai iya tsayawa ya ce maka sanar da aiki ba zai ta tilawa ne har ka ji gunjinsa ka ji muryarsa sai ka ɗaga mishi sai ka juyo ka daga mai hannu mana ka ka gane sannan sai ya ci gaba amma ya ce barka da aiki ya zo ya ci gaba da karatu yana ganin lokaci ya wuce mishi ya kuke gani in ka ji tarihin magabata wannan abin ba shafa labari shi ba ne dole ka sanya za ka kwatanta so muke darasin kowace rana ya zamana ka ɗauki wani abin da za ka yi aiki da shi sai ma ne ce tammatul khulasa ta ta'zimul ilmi ta cika Allah ta'ala ya amfana da mu wannan karatu baki ɗaya ya saka wa malam da alkhairi ya albarkace shi albarkacin zuriyarsa ya sa sanadiyar tsira ne a gare mu baki ɗaya kuma da muka karanta shi Allah ta'ala ya amfana da mu wannan littafi baki ɗaya ya kuma sanya karatunan sanadiyar tsira ne a gare mu ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu kuma allah ta'ala ya amfana da mu da shi baki daya eh, nan muka zo karshen shi khulasatu ta'zimul ilmi mu lura da kyau sunan littafin khulasatu ta'zimul ilmi kenan akwai littafi mai suna ta'zimul ilmi akwai littafi mai suna ta'zimul ilmi daga cikin littafin ne malam ya tsakuro wannan ina fata mun gano wannan da kyau sannan da shi khulasatu ta'zimul ilmi ɗaya kenan da shi ta azimar ɗin din biyu kenan ɗaya ne daga cikin littattafai da aka wallafa kan abin da ya shafi neman ilimi kuna jina da kyau ko da izinin Allah ta'ala za mu dinga samun lokaci zuwa lokaci muna karanta ire-iren waɗannan littattafai kuna ji kun ga muna tafsiri ranar juma'a bayan magrib muna karatun muwatta asabar da lahadi da safi muna karatun risala asabar da litinin da daddare duk waɗannan neman ilimin ne kun lura to ya kamata a ce kuma kana sanin dubba da tsarin neman ilimin ai komai yana da kawai din shi wani ne ce shi ingilishi yake so ya koya amma girama tana wahalar da shi turancin zai daidai dole sai ai girama ita take dora maka turanci akan daidai ko ya ce shi arabiya yake so amma na nan yana wahalar da shi to ya za a yi san ya yi daidai bai yi daidai ba to dole ka dinga karanta kawai na neman ilimi shi qawaid shi adabu talab ilmi kamar hau ne a neman ilimi shine ka'idojin neman ilimin fata Allah ta'ala ya amfana da mu da waɗannan kowanne karatu za mu so a ce mun aiki da shi kuma shine ka'ida kuma ina son mu lura da kyau wannan karatun da muka yi na ladubban neman ilimi ba karamin karatu ba ne ku lura da kyau yadda iya rubutun ya yi rubutun wara-wara kenan abin da ake so ga ɗalibi ilimi in zai yi rubutu ya yi rubutun da wani zai karanta ba rubutun da shi zai karanta ba kalwar da kyau rubutun da wani zai karanta irin rubutun kenan da mutum yake gazayi a jarabawa ya ce ai ya ba da amsan nan gaba ɗaya kuma ka gan an fito da sakamakon jarabawa bai ci ba saboda ya yi rubutun da shi zai karanta ne bai yi rubutun da malam zai karanta ba to amma ku dube da malam ya yi rubutun shara-shara haka da ya rubutun ya fito dalla dalla kuna jina da ke ko yadda muka biyo wannan karatu haka na farko dai da izinin Allah ta'ala karatuttukan mu yanzu za su dawo daga juma'a in Allah ta'ala ya juma'a za mu tafsiri tsakanin magariba da isha asabar da lahadi kuma za ta koma karatun muwatta da izinin Allah madaukakin sarki eh da safe karfe tara a bannan karfe shida da rabi karfe shida da rabi asabar da lahadi na kuma tsakanin magariba da isha tafsiri ranar juma tsakanin magariba da isha risala ranar asabar da litinin tsakanin magariba da isha kuna jina da kyau ƙa'idoji waɗannan abubuwan da muka karanta a ciki lazim mu yanzu ya lazamce da su a ƙa'ida karatu wanda ya saba za a ladabtar da shi eh dan mun za a bada tikiri ko wanda ya saba za a ladabtar da shi ka'idar zuwa makaranta da majalisi da kaza da kaza saura kullum mutum zai dinga karanta su wannan kenan waya waya kada wanda waya shi ta sake buga mana a karatu ina fata mun fahimci wannan da ke ko na gaba shine za mu fitar da tsarin karatu shi tsarin karatun ba fassara za a yi ba za a tare ne a cikin nan masallaci a samu littafi guda biyu littafin eh, arba'un hadith ɗaya da littafin usul salasa biyu sai ka zaɓi wanda za ka biya shi ba wai biyawa karanta za ka yi ma fassara ba a'a za ka zo ne a karanta maka bakin sai ka maimaita bakin sai ka karanta bakin sai ka maimaita bakin sai ka koma gefe ka ɗaga shi ka dinga biyawa za mu samu wannan so biyu a rana a sati so biyu a sati zan ba ku dama ku fitar da kwanaki biyun da kuma lokacinsu kwana ji da kyau ko ko kuma in fitar da lokaci ku fitar da kwanaki zan fitar a zan fitar da lokaci ko dai ya zama da safe awa ɗaya ko kuma ya zama bayan sallar isha awa ɗaya kwana ji karatun na awa ɗaya ne rana ta farko awa ɗaya rana ta biyu awa ɗaya a sati awa nawa kenan biyu za ka zo a biya a biya maka akhdari ko a biya maka usulu salasa waɗannan littafan biyu su za mu tafi da su saboda haka yanzu muna da abin arba'una eh, usulu salasa ko arba'una yanzu muna da muna da nan. nawa kenan biyu mun kawo wannan ne littanwe domin mu nawa'a in ka ga dama ka shiga wannan in ka ga dama ka shiga wannan kana gama wannan wannan zaka shiga kana gama wannan wannan zaka shiga ba za mu je littafi na gaba ba sai kowa ya iya waɗannan kuna ji da kyau ko in ka shiga majmu'a ta arba'una kana kammala zaka zaka biya usulul salasa in ka fara da usulul salasa ne kana biya zaka biya kana gama zaka biya arba'una in maka kammala su insha Allah ta'ala sai kuma mu je wasu littafai cikin waɗannan littafai guda wannan funun guda takwas da muka ambata haka za mu ɗauko su saboda kun ga za mu haddace su kaga yanzu in ka iya karantawa sai ka je ka nace wurin haddace su ina fata mun gane wannan da kyau za mu fara wannan ne a sati mai zuwa sai ku samu lokaci ku fitar da rana ko dai da safe ko dai da safe ko bayan sallar isha bayan sallar isha a ranakun da ba ma karatu a ranakun da ba ma karatu tsakanin magariba da isha ma'ana ba a ranakun juma'a ba ɗaya ba ranakun litinin ba ba kuma asabar ba ba juma'a ba ba asabar ba litinin ba mun cire kwana uku saura kwana nawa kenan a sati saura kwana hudu to a kwana hudun za a ɗauki kwana biyu zai zauna bayan sallar isha mutum sai ya ɗauko littafinsa littafi majmu'a guda za ka shiga ba za ka shiga arba'una ka shiga kuma usulun salasa ba kun fahimci magana ta da kyau ko ɗaya za ka shiga ka shiga arba'una in ka gama sai ka shiga usulul salasa shi ma mai usulul salasa in ya gama arba'una zai dawo za a biya maka sai ka biya a biya maka bakin ka iya karanta shi ka iya karanta shi ka iya karanta shi so muke zama na an iya karanta littafi ɗin Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya na zaɓa mana lokaci guda biyu sai ku zaɓi wanne za a yi yanzu rana kuma na baku da zaɓi ina fata mun fahimci magana ta da yawwa barakallahu barakallahu sama waɗanda suke ruwaya wannan littafin a wanda tun da aka fara bai fashi ba sami'a alayya sami'a alayya wanda zai cike wannan shine wanda ya biya littafin a gaban malam asalin wanda ya wallafa littafin sai eh sai ka rubuta gashi ne ya sa nan batu me za ka rubuta a nan batu bitu fi hadal bayadu bayad al gwargwadon abin da ka ji samiya alayya al da sani wa salis wa rabi wa khamis in iya nan ka ji ko samiya alayya da maqid wa sani wa al'ashir wa ashir a ashir wa salis a ashir adadin karatun da aka yi da kai shi za ka rubuta a nan صاحبنا يثبت في هذا البيان ما يدل على القارئ هل سمع الكتاب من لفظ الشيخ شم يا ji karatun ne daga lafazin malam sai ya ce min lafzi awul musmi ko kuma ya ji daga wanda yake ah, yake karantawa malam ne biyu an bi qira'ati malikin nuskha ko kuma ya ji daga wanda ya mallaki nuskan ne aw bi qira'ati ghairihi kuma ya ji daga karatun wani ne sai ya faɗi wanda ya karanta mashi shi ya ji sannan nuskar shi ta yi daidai da ta malam sai ya rubuta sunan shi anan ko ya ce min lafzi in daga bakin malam ne ko min lafzi wani sahibuna sai ya rubuta sunansa shi ɗalibin kenan fatan malahu zalika fi sai ya rubuta adadin majalis al-majalis al-awwal majalis ɗin da aka yi bil mi'adil mufbata fi mahallihi min nuskhati wa adasta lahu riwayatahu anni ijazatan khasatan min mu'ayyanin li mu'ayyanin fi mu'ayyan min mu'ayyan shine malam din kenan li mu'ayyan shine littafin kenan fi mu'ayyan a wurin da aka yi walhamdulillahi rabbil alamin an fara zuwa irin wannan lokacin ya kamata a bada ijaza kuna ji da ke ko sai dai karanta shi kuma sai a hankali yasa muka fito da tsarin karatu ya zama na kowa zai iya karantawa ya hallara zai iya karantawa Allah ta'ala ya amfani da mu baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu